su ne ahlus sunnati wal jama'a ubangiji Allah muna rukunka ka karfafa mu kan aqidar suna. ubangiji Allah muna rukunka ka raye da mu kan aqidar sunna mutuwa ta kai Allah ka kashe mu ahlus suna. Allah ka tada mu qiyama ahlus wal jama'a bayan Allah babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin ikonsa da ganin dama ya sake kaddar saduwar mu a cikin wanga rana mai albarka cikin wata mai albarka tare da huskoki masu albarka watan ramadan yana da kwana ɗaya daya goma hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu miladiya na annabi isa 2023 muna cikin wata na april yana da kwana ɗaya kai sai ga mu masallacinmu na ahlus sunnah wal jama'a jami'u takwa karkashin makarantar mu darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani abu na farko muna roƙon Allah cikakken ikhlasi Allah ka bamu ikhlasi sannan abu na biyu muna roƙon Allah tabbatuwa har ila yau kan sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan babu shakka muyi karatu inda ubangiji allah subhanahu wa ta'ala yake labarta da manzo allah gwagwarmayan annabi nuhu da mutane annabi nuhu gwagwarmayan annabi nuhu da wa'annan manya-manyan al'umma annabi nuhu har ya kai inda ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya ce muyi ma annabi nuhu umarni واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون الله يا كربي الدعاء النبي نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجر كفارا الله يتشيتو نا كربي وانا الدعاء أما كجيكا كير جرجر روان إنك كير وانا جرجر روان la tukhatibni fil ladhina zalamu azzalumai kafirai mushrikai wanda suka dauki ibada na suka dangana ma wani ba su girmama al'amari na ba su gane ni ba in dan musu azaba kaka min magana wurin jinkiri in azaba da hallaka ya zo makafiri azzalimi annabi nuhu kaka daga hannu ka ce min komai ba na so a kara min magana kansu kuma ya kare innahum mughraqun na kaddara dukkanin su baki dan nutsatsu ne don nutsar da su a cikin ruwa i am going to drown them wa yasna'u al-fulk wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru rumi. sai annabi nuhu ya je ya ci gaba da aikin da Allah ya sa shi ya kyale su ya fara kera jirgin ruwa yana kera jirgin ruwan ko da zai fara jirgin ruwan maluman tafsiri sun yi magana da dama to amma lokacin da ubangiji Allah ce wasna'il fulka bi ayunina wa yahina yace Allah ya zai Allah ce kai reje ka fara maluma sun ce da ya doki kayan kafintan ya fara tun da ya fara bai kuskure ba har ya gama wahayi ne daga ubangiji Allah subhanahu wataala dama Allah ce masa bi ayunina wa yahina annabi nuhu na cikin wanga aikin malaya yana ya dukufa dama umurni Allah ne ka san aikin ka san annabawa da aikin Allah annabawa da aikin Allah yana wannan aikin nan kullama marra alaihi mala'un min qaumi marra alaihi mala'un manya manya kafirai da cikin al'ummansa idan gungu gungu da su wuce shai su ce su fara eh, sakhiru min shai su fara yi ma annabi nuhu ba'a da izgili mu yi bayanin wanga ba'a da izgili jiya cikin karatunmu har suna tambaya annabi nuhu annabi nuhu ya muka ga ka tara kushoshi da wa'annan katako ka aje su me za ka yi ne me kake yi ne wani ba'an suka ce ya nuhu asba'ta najaran ba'da an kunta nabiya yanzu ba annabi ya zama kafinta ne wayansu suka ce a'a ya an je an yi sana'an annabcin ba samu biyan bukata ba yanzu an komo an kama sana'an kafinta to inda tun jiya shi ka kama ai da ba fada ba to shine annabi nuhu sai ya dakatar sai ya saya ya ce musu in taskharu minna fa inna nas eh fa inna naskharu minkum kama taskharun ba'an da kuke min kaga ce in taskharu minna wannan na nuna cewa annabi nuhu da yake wannan aikin nan shi da yayi a'a wannan suka yi imanin sun tare da annabi nuhu ke ce in taskaru minna in eh, yau kun samu dama don ina wanga aikin kuna min ba'a kuna maganganun banza to tabbas na ina son ku sani fa inna naskharu minkum kama taskharun ai in taskharu minna yawman sa askharu minkum gada in ku yau kuna min ba'a ku jira na kuna zuwa gaba gobe na kuna zuwa zan muku ba'an da zai ba ku mamaki za ku yi mamaki fa sawfa ta'lamuna man ya'ti azabun yukhzihi za ku gane lokacin da ni zan muku ba'an nan za ku sani wanda wane ne azaban da zai wulakantar da shi zai kai gare shi ya ce azaba na zuwa na wulakanci azaban zai kaskantar da ku baban zai muku diban albarkar da ku tunani ba fa sawfa ta'lamuna man ya'ti azab yukhzihi nan duniya kenan wa yahillu alaihi azabun muqim sa'annan azaba ma zai sauka zuwa ga wannan bawan Allah ni da ku mun gane wane ne mafi cancanta a masa izgili za ku sha azaba duniya sannan ku sha za azaba abin da yasa muka ce azabun muqi na lahira ya illu alayhi azabun fa sawfa ta'lamuna man yati azabun yukhzihi nan duniya ne amma wa ya illu alayhi azabun muqim azaban da zai dawwaman nan malumin tafsiri suka ce wannan azaban azaban tashin kiyama ne me yasa Allah ya kara muqim azaba dawwaman me shine azaban me na tashi alkiyama in an shiga cikin wutan jahannama Allah kiyaye baki daya shikenan sai annabi nu'u a takaice muna cikin bayani ne da kujiya har muka kai inda Allah ce hatta idza jaa amruna wa faratta nur wannan ayan na nuna cewa ya kera jirgin ruwan ya sassake jirgin ruwan ya gama duba ana bayani in ka shiga maluman bayan tafsiri na bayanin jirgin ruwan wani suka ce fadin jirgin ruwan gaba da talatu mi'atu zira 300 zira'i daidai 300 ina jin zira'i kamar daga nan zuwa nan kenan zira'i kenan to in ka auna 300 wani suka ce sa'an nan tsawon shi fadi 300 tsawon shi 100 wanga duka qur'ani bai zo da shi ba da manzo Allah kuma bai manzo Allah kuma bai bayani ba kisa mu dai an ce ya yi jirgin ruwa kuma ya yi jirgin ruwa ya girman shi yake Allahu ta'ala a alamu Allah kurin ya sani bayan da annabi Nuhu ya gama jirgin ruwan malum masu yi bayanai da yawa wanda shi kuma la anina, an ce cikin izgili da ba'a domin mushirki ba abin da bai yi mushirki ba abin da bai iya yi an ce sun yi ba'a daban-daban suka yi izgili daban-daban har ma suka maida wato wurin wato jirgin ruwan sannan wa'ansu suka shiga suka je suna ta ba a ciki Allah ya jarabce su da kuraje wannan kurajen nan bai da magani bai da magani sai me sai kashin sun kono wato baka samun lafiya sai ka shafa maka kanka wannan kashin sai su da kansu kashin da suka yi suka juya kuma suka yi wanka da shi to kaga wanga duka kamuwa Allah ne amma duka yana cikin Isra'iliyat ne wanda yake alquran lam yubayyin lana wala sunna qur'ani bai bayani ba sunna ko bai bayani ba amma dai ni da ku mun sani eh an ce ba da wulakanta annabi nuhu wallahi sun iya gurgudo don ubangiji Allah ce kazzabat qablahum قوم ko فكذبوه wa qalu majnunun wasdujir wasdujir كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر annabi nuhu sun mai wulakanci suka mai ƙaskanci. har ya ce allahumma inni sai ya ce me fada'a rabbahu fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fada'a rabbahu da izgirin ya yawa cin mutunci ya yawa sai da gano ya ce ya rab yawa ubangiji na anni ko inni maghlubun fantasir mutane na sun rinjaye ni mutane na sun inni Allah ba abin da ba mini ba ba ni da karfi she karfinka Allah ka rinjaye da ni fada rabbahu anni maghlubun fantasir to abin da ya saura shi daga bayan mun zo mu cika sai Allah ya ce hatta ja jaa amruna wa farat nur an gama jirgin ruwan hawan jirgin ruwan shaida umarnin Allah shi yasa ina son ku gane in muna karatun annabawa baki daya wallahi in kuna bi daya daki daki ba abin da ke sa addini ya samu karbuwa shi ba abin da ke bar addini ya samu cikakken karbuwa shine biyayya biyayya ke bar addini samu umarni da biyayya addini ina son ku gane bai son karambani tun farko shi a karshen shi ba annabe ba dan karambani ne ba dan iya yi bane ba annabi guda dan bid'a sam sam ba mabiyansu ko mutanen kirki an bid'a sam ba shi an jirgin ruwa fa sun san za su hau ne amma sun kyawa suna jiran rana da lokacin hawa duka ya fito daga Allah in dai addinin gane to ba baka dama ba kana jira ne me Allah zai ce ka aikata to shi Allah ce hatta idza jaa amruna wa faratta nur imam az-zuhri da imamu imamu zuhuri da ikrima suka ce at-tannur wajhul ard kamar da je muka yi bayani suka ce hatta idza jaa amruna wa dhalika qila li nuhin idza ra'aita al-ma'a fara ala wajhi al-ard farkab as-safina farkab as-safina Allah ya ce ma annabi annabi nuhu idza ra'aita ya kai nuhu idza ra'aita al-ma'a idan ka ga ruwa fara ala wajhi al-ard ya fara bulbulowa a huskan doron ƙasa in ka ga ruwa ya fara bulbulowa ba an tone kasa bane ruwa na bulbulowa nuhu kai sauri sauri sauri sauri da ka ga ruwan so guda ya bulbulo zama duniya ya kare ka gaya ka tara al'umman ka shiga jirgin ruwan zaku yi kaga shiga jirgin ruwan in ka ga ruwa ya fara bulbulowa ya sa maluma suka ce at-tanur wajhul ard wanga tafsirun ne min tafasir bi ma'ana ka gaya ma mutanenka duk inda suke da su alamar shiga jirgin ruwan alaman al'amari na ya zo alaman azaba ya kai shine bulbulowar ruwa in ruwan ya fara bubbugowa yana bulbulowa kuma an ce faran nan yana fitowa da karfi ne ba na wasa bane domin Allah ya yi bayani cikin suratul qamar na abuwa ba sama'i bima'in munhamir wa fajjarna kaga da Allah zai yi magana shi ce wa fajjarna al-arda uyuna wa fajjarna al-arda uyuna ai bi ma'ana mun bubbugo da karfi da karfi kamar in kana tone ruwan bohol ana tone ruwan bohol ana tonewa ana tonewa da an kai inda ruwan yake ya yake kana jin pop ana iya shaka da guduma ta wanga ba guda ba guda ma na iya ce shi wanda ya tone bohol na iya cewa kama da Allah jama'a ku jaji kiwo ga ruwa zuwa ko wuri da yake da to nan ga Allah ya ce wa faratan nur idon kasa gaba ne zan bar ruwa ya bulbulo ruwa kuma an san sama yake fitowa kasa ma bai fitowa shi ai ne shi an tone to Allah ce wanga ba tonewa ba mashin ba komi ni zan bari fito kuma ruwa inda ni Allah na ga dama shan bar ruwa ya fito eh bai da wai ai ga inda aka saba a'a inda ni Allah na ga dama inda ma babu ruwa ni ina yi ai to inda ruwan yake ma waye bar ruwan ya fito wurin ba Allah ba to sai maluman tafsiri suka ce Allah ya ce masa wa fara na ai bi ma'ana at-tannur kamar na je muka dauko bayani muka yi at-tannur wajhul ard wa ga maluman tafsiri kenan ali ibn abi talib shi yace wannan tafsiri min tafasir ne wa tafsir yaqul hatta idza jaa amruna wafaratan nur tannur ai bi ma'ana tala al-fajr wa nur subh da asuba ya kai da asuba ya kai asuba da kaga wato hudowar alfijiri alfijiri na hudowa safiya ya fara budewa suna kwanan nan ka tara mutane ku hau jirgin ruwan ku rufe ku jira tafsiru tafasiru tafasir tafsiru tafsir yaqul azaba kuma gaskiya ana yi mafi yawan azaban da Allah subhanahu ya yi. azaba asuba ne ko dai ba ya nan ba lokacin da mutanen annabi lutu za musu azaba mala'iku suka zo wurin annabi lutu suka ce ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika mu manzanni ne na daga ubangijinka wa'annan kafiran ba su iya maka komi amma dauki iyalinka ku sha dare ku yi tafiyan dare yan ku yi tafiyan daren na ku jira mu wa'annan za mu hallakar da su to bayan ku ji she annabi lutu malumman tafsiri suka ce da da jibril da mika'il suka ce ma annabi lutu kama inna wa'annan inna maw'idahum musubah za a hallakar da su kamar ya tambaya ne yaushe za a hallakar da su ko su da kansu ka ce hallakarwan sunna azaban sunna asuba ne sai annabi lutu ya ce to tun da yanzu kun zo a yi gaba da mana sai suka ce la alaisa subhu bi qarib kaka damu asuba na na ai duba wallahi kun san kwana asuba na da dadi ko in kana wasa she ka makara Sheka makara ne she ka makara sallah ko kai late wanda ba su sallah suna zuwa aiki kama arna in me shi zai tashi asuba ba wasa bane asuban na duba duk wani dadin jiki duka ya shiga cikin jiki ga mutum na yana jin dadi yana cikin nika Allah ce lokacin azaba na dai eh ta sa mutanen lutu sun yi cikin dare sun yi suka yi suka yi dama kun san mafiya irin mugun aiki haka an fi yi cikin dare yasa sun yi cikin dare wa'in suna kwakwance da abokan iskancinsu asuba suka ji an dauki kasan tarararara sama mutum ya duba kan shiga yana kasa ba shi sama ba shi kasa zai juya kuma an juyo da shi kan ya kai kasa duwatsu suka fito cikin jahannama suna shiga cikin kai suna bullowa cikin duburi aka kakkafa su cikin minti da kai minti da ya yawa sakin da Allah ya gama da su to shine annabi shine malam babban malami mu Ali ibn Abi Talib sami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da farattan nurin na ai bi ma'ana tala alfajir wa nurun subh tafsiru min tafasir wa tafsir ya kul al'asan da mujahid da imamu sha'abi suka ce attannur attannur shine ai bi attannur shine wato tanda ovid wanda da shi ne ake gasa irin su gurasa da biredi da kayan kayan da ake wannan to babu shakka bayan la in ka duba abubuwa guda uku ga wanda maluma suka fi karfafawa suka inganta shine at-tanurun nan wanda je muka yi bayani cewa shine oven nan tandan nan mun gane ko ubangiji Allah ya gaya ma annabi nuhu wurin nan ruwa bai fara ba saba sanin ruwa ba wuta ake sa wurin da kaga ruwa ya bulbulo daga wurin nan kwashi naka da naka da baya kuce sai Allah ce hatta idza fara tanur sai ce masa me قلنا احمل فيها اي بمعنى احمل في السفينه wannan jirgin ruwan nan ka doki daga cikin jinsin kowane halitta jinsin kowane halitta da ni ubangiji Allah na halici na mace da namiji ayi mai malam Musa a shiga a cikinta wa ahlaka in ka gama sa su duka sannan ka doki iyalinka da kai da iyalinka ku je ku shiga sai dai cikin iyalinka wanda ni Allah na kaddara halakakku ne suna cikin mugarakunun nan su dai ba su ciki annabi nuhu ya san matan shi ne kawai akwai ruwan da ya tabbatar matan shi kurin sani bai san yaron shi na ciki ba bai san dan shi na ciki ba domin yaron akwai da suka ce yaron munafuki ne yana yana huskar shi biyu kamar yana tare da annabi nuhu kamar yana nan ga yaron wani ne da yake yana fefa kafiran kwarai ai kun san ana yi ana tafiyan akida shi ka ga wayansu sun fi fefa mushrikai eh ba gani ba to irin huska wannan yaron nan kenan shi yasa mun zo kansu mu yi bayani irin wanda ana tafiya shi kullun kafirai dai suke da me eh wanga yafi mu zabzabi wa ahlaka sannan wa'mil ahlaka ai bi ma'ana waladaka wa iyalak in ka an ce ya ya ya ahli ya ahli in an ka an ce da mutum ya ahalinka to da mata da yara da ka an ce da mutum ya ahalinka da wane ne to nan ga Allah da kanshi yace wa ahlaka to she bahaushe yace iyali amma ba balare yace yace me ahlak ya danginka kaga in ka gance maka ya ahalinka ba kowa da kowa da wanda ake nufi shine wato da ɗanka da sauran iyal da suke tare da kai na illa man sabaka alaihi alqawlu sai dai wanda musu ubangiji Allah sabaka alaihi alqawl mun riga mun rubuta mun rubuta sunan shi cikin halakakku ire-iren matanka wa'ila wa'ila ita ta kare nata da danka da ake masa kan'an wanga malamin tafsiri suka kara sai ce wa man amana da duk wanda suka imani duk wanda ya imani da kai shiga jirgin ya so magana ya kare sai annabi nuh ya aikata wannan al'amarin baki daya bayan da ya aikata wannan al'amarin baki daya yanzu za mu ga me zai faru tunda an shiga jirgin an rufe to me zai faru malam umar jamuje na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها نعم إن ربي لغفور رحيم نعم وهي تجري بهم في موج كالجبال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 wa qala fiha yanzu jirgin ruwan nan bayan Allah mafi yawa yadda muka san jirgin ruwa bayan an sassake shi an kare bayan an kera shi an kare masanan jirgin ruwa sosai shi an aka yi shi aka kare akwai dabaran da ake yi a kai shi bakin ruwa bayan an kai shi bakin ruwa, sannan a dora shi ko a yi fama a tura shi a hau jirgin ruwan sha mai wani abin da ake kira akwai anko kenan ko sunan abin gan shi ake akwai anko shi a kama shi sai da shi to daga wurin sai a hau sai sa jirgin ruwa shi shi bayan an kera shi an kare ana gama kera shi ba hawa gaba da sai an kai shi an je an kai shi cikin ruwa ya shiga sannan hau amma annabi nuhu inda ya kera jirgin ruwa inda yake saye wurin aka ce ya hau kuma ya kulle ya bar shi yana saye sai sa yanzu jirgin ruwa ba teku kawa ba To na teku ai da ya shiga nan ya kamata kan ya shiga akwai teku to ba teku ba komi inda ya kera shi wurin ya shiga to da za su shigan ma dama na gaya muku annabawan gaba dai ba yan bid'a komai shi Allah ya sa su to wurin shigan sai Allah ya ce musu me me Allah ya ce bismillahi majriha wa qala wa qala ya kamata mu gane waye qala na'am qala irkabu fiha barakallahu fik maluma suka ce asdara nu'unul amra suka ce au asdara Allahul amra wa qala nan al'amarin nan wakalar kabufiya wa ya ce wa ya ce irkabufiya Allah ko annabi no Allah ko annabi no malumin tafsiri ta ce Alƙa'il huna nu'un li ahlihi wa lil mu'minin ai dama Allah ya ce kul na'min fiha min kullin min kullin zawjayn ithnayn na'am Allah ya ce ka dauki wato kowane jinsi biyu ka shige ta an riga an bashi umarnin kenan shi nan ga kalar kabu fi hanna annabi nuhu Allah ya riga ya bashi umarni a shiga shi da ya tara da ya fara ganin ruwa ya fara bulbulowa ruwa ya fara bulbulowa kuma ya riga yayi wa'azi an ji ya duk inda kake in ka ga tanda ko huskar ruwa na bulbulowa a doron kasa ku shika ku zo kusa da jirgin ga shi annabi nuhu ya kai wato wannan shi ruwan na bulbulowa ruwan na bulbulowa sai ga waɗannan muminan da suka yi imani da shi sawa'un goma ne ko biyu ne ko ishirin ne ko dari ne ko tamanin da ake fadi kowa ya zo ana sai dab da jirgin ruwa Allahu akbar yanzu mu gama mutum da ya shi ya zo mutum mutane da su sun zo dabbobi fa wa zai kira wa zai kawo dabbobi wa zai kawo dabbobi yanzu ai mutane da su musu magana to yanzu akuya shan rago suwa zai kawo su babu shakka mu da ku duka mun san Allah zai wannan to ya akai an ce annabi nuhu Allah ya ce kai dai kira su kira su duk dabban da kake so kira shi in ka kira namiji da namace sun zo suna za su shiga kurin ya kare shi sa shi abinda ubangiji Allah yake shi kenan shi suka zo suka shiga an kuma ce a'a dabbobin nan annabi nuhu akwai su dabbobin gane na mace da namiji na da wahala shi yasa in yadda damki wanga namiji kenan ya damki wanga mace ko da ba na mace ba dole ne na ne haka <laughs> haka ita yi ana shiga amma dai ubangiji Allah ya ce kullu min fiha min kulli zawjayn ithnay wallahi lamarin labarin annabi nun gana da ban mamaki ijazun mu'jiz ikhtisarun bila man ga an sama kuma hankali na doka mun gane karatun ku to bayan Allah sai suka zo wa qala rakabu fiha sai annabi nuhu ya ce musu shi sa mukaddara nan ga in kamar za mu tafi kan tafsirin maluman farko da suka ce kala bi ma'ana li ahlihi wa lil mu'minin irkabu fiha tafsirun min tafasir an riga an ce mai wato yanda zai yi shi sa da yazo ya tara su shi ce to irkabu fiha yanzu ku shiga ku hau tafsiru min tafasir wa tafsir yaqul sai suka ce a'a ba nuhu bane وقال اركبوا فيها أي القائل هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا سبحانه وتعالى آمرا نوحا yana ga ma Nuhu irkabu fiha in lokaci ya kai ku shige ta ga yadda za ku shiga to bai Allah in Nuhu ya fadi in Allah ya fadi bai yi wa annabi Nuhu ya fada Allah bai fadi masa ku gane karatun ku shi yasa wa qala kabu fi nan Allah yayi manu bayani annabi nuhu shi ma ya musu bayani to ku ji ya shigan yake irkabu fiha irkabu ku hau ku shige ta irkabu fiha ku shige ta cikin jirgin ne an ce jirgin kuma ai bayani siffan jirgin jirgin dunkulallen jirgi ne eh, dunkulallen jirgin ruwa ne yadda ku ga wato ah, kaman tsuntsu yadda tsuntsu ke gidansa waga tun yana yin shi Ah, yana ah, ban san gidan sun su kun gane da gudun su hmm. yana sha akwai da hausawa ke kiran shi to siffan shiri haka ne shi sa aka mai kofa ana shiga sai ga shi nan annabi nuhu da zai shiga ya ce to ku shiga ku shige ba za a hawa zauna ba ne kun sa akwai jirgin wanda ake hawa akwai wanda da an je sha ja hawa ana zaune ana kallo ba irin wannan ba ne <laughs> wanga an kilan shi ne ya yi barin baku misali da zai bar mu gane an yi shi kamar submarine ne kun san submarine shi ba zama saman shi ciki ake shiga to wanga sub an yi shi kamar submarine ne yasa nan ma muke ganewa intelligence da wato da wato ilimin submarine duk baki daga wurin annabi nuhu domin submarine da a turawa suka yi submarine sun yi shi ne an mulmula tun daga sama haka sani shi bai da wai gashi na a shi gaba ne ana shiga ne da an shiga sha kulle kofan kurin yana cikin ruwa yana tafiya kisa submarine ga da kake tunanin shi an yi banzu Allah yi bayani yi bayanin jirgin annabi nuhu 1444 years sannan submarine ya bayyana submarine kwa shi yana shiga yana iya shiga kasa yana iya kuma ya taso yana kan ruwa yana tafiya a takaice ma shi jirgin annabi nuhu ba ruwan shi da teku shi ba jirgin teku bane ba jirgin gulbi bane ba jirgin atlantic ocean bane ba jirgin wani sea bane jirgi ne kan doron kasa yake kawai wani ruwa zai tafi da shi shi Allah ya wani bayani ruwan da zai tafi da shi mun gane karatun ku to na'am shemi irkabu fiha sai ce bismillahi majriha wa mursaha haka za shiga Allah ce ba ka za ku shiga ba in za ku shiga ku kwantar da hankalinku ku nasu wurin shiga ku nemi sarin ku ne ku shiga da sunan Allah bismillah da ku shiga ka ku shiga haka kurun ku shiga da sunan Allah in ba don shi ba ku yi guntu ku shiga shi yasa irkabu fiya bismillah yasa duk abin da zaka fara da rayuwanka na wani aiki kai kokari ka fara da me bismillah shi yace bismillah me majriha wa qala irkabu fiha بسم الله مجريها ومرساها شس أكوي كراءة daban دبان وقال اركبوا فيها بسم الله wa ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها أقول قراءة وقال اركبوا فيها بسم الله مرساها بسم الله مجراها ومرساها بسم الله مجراها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها دك قراءة قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها مجراها مجراها آه، مرجراها ومرساها mujraha wa mursaha majreha wa mursaha mujriha wa mursiha dukkanin sun gaba kire manansa guda kasan shi Allah abubuwa daban-daban daban daya biyu uku hudu amma manansu guda duka ma'anarsu guda wanda ka fari yayi yasa kaka bi malam na sallah shi kai bismillahi mujiriha wa mursiha shekara mursa mursa mursiha kaka je ka yi jahilici cikin masallaci akwai wasu bakin su na ana karatu kai warash kurun ka sani akwai warash akwai kalun akwai afs akwai qira'atu duri duka nan shi yasa kai musamman mamunan gane guda muka sani yanzu ne ubangiji Allah subhanahu wataala duk da yake da an san karatu amma application ne ya zama wani abu daban to yanzu ubangiji Allah ya bude al'amarin da ka ga yaro bayan haddace Qur'ani ya kare shi a gwada mai kira'at nan ma masallaci malam Musa na koyar da kira'at ko na ranar litini shi yasa na san in ya kai wurin nan zai kawo mana baitin da ke kawo mujraha mursaha mujireha mujireha wa mursiha majraha wa mursaha mujriha mujriha wa mursiha duka kira'at dama kun san qur'ani Allah ya sauko shi da me da lafuzza ne ko kuma halasa ne daban-daban wanda yake ubangiji Allah subhanahu wataala ya saukar da shi malumin qira'at in ka shiga wurin nasu sun sani bismillah ku shige ta to yanzu ka san ka san jirgi shi an haushi yana da captain ko ba ka ba ya kamata captain nan shi zai ta tuka jirgin yana bayani yana shi zai ta abin nan shi Allah ce to wanga ba wani kaftin shi shi ne in kuna son jirgin yayi tafiya ku ce bismillah in kuna son ya saya ku ce bismillah tafiya bismillah sayawa bismillah ya kare <laughs> bismillah maj mujriha wa mursiha kada in kuna so ya fara tafiya ku ce bismillah kurun na bari ya tafiya in kuka kai inda kuke son ya saya ku ce bismillah shi ma ya saya wato shi jiyan da zai tada shi bismillah brekin da zai sai da shi bismillah ya kare Allah ce innama amruna idza arada shay'an an naqula lahu kun fayakun shi yasa sai wanga bayanin bayan da yawan ga bayanin shi kenan su annabi sha ka fara kaji tararara mala ana hawa ana hawan jirgin ana hawan jirgin an ce jirgin a shi wannan submarine da annabi nuhu yayi wato ya raba shi kashi uku ne dukan ga malumin tafsiri sai bayani nan ga kaza nan ga kaza nan ga kaza tabakat ne guda uku akwai wurin dabbobi akwai wurin tsuntsaye sannan akwai wurin mutane duka wanga Allah dai bai bayani shi dai ya ce muna jirgi ne ko ya ce a hau kuma an hau duk wanda ya hau kuma ya kubuta shikenan wakalar kabu fiha bismillahi a majreha wa mursaha abin ma na daban mamaki nan mu mu nan mama nan muma nan mimi ba gani ba <laughs> lamarin na da mamaki ne Allah ya gagara shi sa in kai nazarin Qur'ani kai kanka ka san ba mutum bane yafi karfi mutum shi sa Allah ce qul law kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira wallahi ba wurin wani Allah bane wurin Allah ne an zalla da kai shi ce wanga ba ni bane ni ba ya zai ni in tarin Qur'ani lamar Allah ne Allah ka gagara Allah ka girmama Allahu akbar bismillahi majriha wa Ai ay irkabuha musammin Allah tabaraka wa ta'ala ina rukub musammin Allah lokacin da za ku hau ku ajiye kowa gefe ikhlasi ku sa Allah cikin zuciyanku ku tabbatar wanga ku buta gaba kowa ciki Allah ne Allah ne musammin Allah ku ambaci Allah in tafiyan Allah ne sai ma Allah ne na'am inna rabbi laghafurur rahim Allahu akbar sai nan ga ubangiji Allah subhanahu wataala wani subhanahu sun ce inna rabbi laghafurur rahim inna rabbi laghafurur rahim malama suka ce al lil mu'minin in dai khitabun ga lil mu'minin ga mu'minai ake wanda suka hauna to ai bi ma'ana al-mukhatib huwa Allah al-mukhatib huwa Allah yukhatibu nuh Allah ke magana da annabi Nuhu ka ce su hau duka baki da inna rabbi laghafurur rahim isma'il malama ka ce la khitabun wanda ke magana da su shine wa annabi Nuhu ke magana da wanda suka hau jirgin nan yake ce musu ku shiga bismillah majriha wa mursaha amma inna rabbi ubangiji nan ga da ya kubutar da ku ghafurur rahim me gafara ne mai jin kai inna rabbi ghafurur rahim inna rabbi ghafurur ubangiji na mai gafara ne Allahu akbar ku hau jirgi tafiye shi bismillah sayawan shi bismillah amma Allah na ubangiji na ko ubangijin ni da ku gafurur rahim menene munasaba wanga da menene batun gafara me ka batun gafara ne me ka batun gafara ne abin da ka batun gafara nan shine duk da cewa Allah ya kubutar da su musulmai ne ba dayansu da dai hawan nan bai da laifi hmm. duk da Allah ya kubutar da sunna suna da kurakurai amma kurakuransu bai kai su shiga cikin wanga hallakan ba to wani na iya yana da wani laifi ya bi annabi nuhu amma yana da wani laifi da yake insha Allah ce ba damuwa wannan akwai yafiya shi yasa na saka cikin jirgin ruwa kasa inna rabbi laghafurun sannan mai yace rahimun mai jin kai ne yace wallahi jin kan nan kuma jin kan nan ba aikin ku bane domin inda aikin ku ne da laifin ku ya kai halakar da ku amma ba wanda ni ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zan masa rama wai aikinsa zai sa masa rama ba shi nan akwai shi la ba shi duk wani siran da Allah ya sirar da mutum ba dabaran ka bane kar wani don kaje kai qiyamul layl ko kaje kana wani ibada ko kana kan wani akida akidan ya a'a wallahi duk da shi duk da shi shaidan rahama Allah he domin ka iya ga kanan lafiyayyen mutum ka iya ga kanan ka kubuta ka iya ga kanan mai ibada mai akida wato abin Allah ke son cika da kai shi ya cika da kai to shine Allah ke son su gane su ma da suka shigan nan ka su yi tunanin wai sun gagara ne ko sun kai sun kawo Allah ce ku sani fa na san ku sosai kowane budanku na da zunubi yana da laifi amma na kyale ku ne saboda inna rabbi la ne rahim ne ni mai gafara ne ku ba mushrikai bane ku ba kafirai bane shi yasa ban sa ku ciki ba rashin sa ku cikin nan kuna da tabe tabe na kuke ai yanzu akwai mushrikai akwai yan bid'a akwai wane ne ahlus sunna ba laifi a'a kowa na da nashi kowa na da nashi za ji duba in an ka kai fagen kiyama banda annaba da manzanni ba wanda bai kawo laifin da ya kai sa shi wuta ba ba shi ba shi ba wanda ba wanda zai zo fagen kiyama bai yi abin da ya kai a sashi wuta ba amma akwai wa'anda allah zai ce ku akwai rangwami allah ce amma kun ga ku ba rangwami wuta ne wanda yake innahu man yi shirk billah fakad harram allahu alaihi aljanna wa ma'awahu nar wa malin zalimina min ansar ce sa wa'annan kenan amma su wa'anda yake bayan allah akwai imani an imani da allah amma akwai kusakurai kamar da mu yi misali nan ga ai mu mun yadda ka a tara Allah da wani ba wanda isa kuma a tara shi da Allah ba wanda muke yi muka yadda mu bautata masa sai Allah manzon Allah shi ne dan aike wanda Allah ya aike shi abin wa biyayya aqidatu alu sunna ita ce kubutattun akida don Allah duk da wannan akwai laifi ko ba laifi eh wanga kurakuran Allah bai yafi ba za yi yasa su ma da Allah ya shigar da su cikin jirgin wannan ba wai farare sabsab bane sun kubuta da shirka ne kurun amma akwai na ciki akwai abubuwan da suke insha Allah ya ce to wannan nan inna rabbi laghafurun rahim rahimun nan wato jinkan ubangiji Allah subhanahu wataala raman ubangiji Allah duk uban ba aikin su ya kubutar da su a'a kada wani ya tunani aikin sa ne wallahi ba aikin su bane duba Allah na bamu labari walamma jaa amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'a sallate me bi rahmatin minna wa najjaynahum min azabin alim kisa tsiran nan Allah ce najjayna hudan wallazina amanu ma'a sai ce bi rahmatin minna bi amalihim la bi amalihim bi rahmatillah ba aikin su rahama Allah aikin ka bai baka komiyo don Allah wa aikin sa wa ya yi ma Allah aikin da ya cancanci a bashi iska ya ta busa wa zai iya daga nusa ce ni na ai ga abin da nayi shi sa Allah ya yi ni kyakkyawa wa zai iya ce ga abin da Allah shi sa Allah bashi kafa Gwadami wani aiki kai ma Allah Allah ya yi ka mutum gwadami? akwai shi a kai ka gwada don shi annai ba su na ba su yi gwada mai kai ma Allah yanzu aka dan Allah ga munan da lafiya ga kanan mutum ka samu kaza ina son dayan mu ya daga hannu ya gwada abin da yi Allah ya mai abin da ya samu gwada min abin da kai Allah ya kawo ka duniya da shawar ka ciki na man kana ciki na baban kana ciki na shawun kana ciki zuwan duniya wane ne lamarin wane ne lamarin su Allah ba wani abu duba halittar da tun farko shi a ba mu da ko hus ciki hus ban sani ba ko shi ke ga shi ke da eh hus hus daudan aljifin nan kakan kai haka da kai haka shekar ko ba mu da shi kai wannan ma yayi wannan hus ma yayi yawa kakan an bude takwaro da safe ba ga ko wani abu da ke bi cikin iska kana ganin shi kamar wani abu ko eh eh ko guda ba mu da shi ciki ga kanan kyakkyawa ga kinan kyakkyawa ga kanan namiji ka samu kudi ba ka ciki ba taimakonka ko guda ciki to shine Allah ke son su gane kubutar da ku da nayi da samar da ku na nayi kuka shiga cikin jirgin gannan ganin dama na ne na hallaka wa'annan ganin dama na ne kuka shiga nan <laughs> yasa kar wani ya ga ya shiga jirgin na wani karfin shirewa inna rabbi lagafurur Ra'i, to shine ubangiji Allah ke son ma mu gane duk waɗanda Allah ya tsorar da su amanu ma'ahu hudan wallazina amanu ma'ahu sallace me bi rahmatin rahma ne falamma ja amruna نجينا صالحا والذين علينا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه سلت برحمة منا دك برحمة منا برحمة منا برحمة منا تنكم الله إن ربي لغفور رحيم الله أكبر بك إسبا رحمة الله شسا النبي محمد sallallahu alaihi wasallam ya ce la ahad yadkhulul jannata bi amali ba wanda isa ce waga aikin da ya kai gaban Allah Allah ga aiki a sani aljanna kai guntu ba wanda za shi kiyama faye sai ya faye zai sai ya to ai ga muna lafiya ce ga aikin mu kiyamul layl ga kaza ga kaza Allah mun zo a na aljanna <laughs> wurin zaka san ko kan shi ma za ka yi ba wanda zai shiga aljanna da aikinsa shi yasa ba suka ce manzo Allah kai Allahu akbar wani lokaci kana ka ji hadisi ya wuce amma ranan da kuma za a sake karanta shi then you start to feel it as if you've never heard about it before shi ka fara feel kamar ba bakto ji hadisin ba sabai suka ce hadda kai manzo Allah ba za ka shiga duba duba aiki manzo Allah duba dawon da annabi yayi cikin shekara 23 duba sangaba da sallan dare da gazuwa da yake yakin da manzo Allah da hidman da manzo Allah yi shi suka ce manzo Allah to mu dai mun san dai mu ba wani aikin da muka yi zai kai mu aljanna amma kai manzo Allah yace ce haddani haddani mutanen Allah kenan bayan Allah kenan na kwarai Allah ya daukaka shi ya girmama shi ya mutunta shi ya ke ma Allah girman kai ko na tarfata ayu ya ce haddani manzo Allah qiyamul layl kai kabbara Allahu akbar raka'an farko raka'a guda bakara ali imran nisa ma'ida kaje ruku'u sannan ka tashi kuma ka doko ka a na'am an'am a'raf anfal ila masha Allah sannan ka je ka kama yi kenan har asuba asuban ka bada sallah ka kare ka zauna ka zauna yi askar yi askar kai askar ka dan kwanta ka dashi ka bidan aje yakin badar aje uhud aje kaza a komo kai manzo Allah har ka je sama har ka komo yace haddani suka ce to manzo Allah me zai kai mutum gidan aljanna manzo Allah ce illa an yataghammadani Allah bi rahmati duk wanda ya shiga gidan aljanna rahama Allah ne rahama Allah ne rahama Allah na taba gani wani shaki wai shi ba yana sallah don a sa shi aljanna bane eh wai shi ba yana sallah ai kana lalle ba kana sallah don a sa ka aljanna bane ko ba ka ba amma wanda bai sallah don wuta bari ka gani ko bari wani irin maganar isa-isa wannan shi ka zo kana ce ni ba muna sallah don aljanna ba ne to don gidan ubanwa kake sallah yanzu ga azumi muna yi ba sallah muna yi ba ibadun mu duka muna yi don me muna so aljanna to ya za yi kun ga ibadun ga duka ba sallah azumi zakka da duk wani abin da muke na ibadu qiyamul layl karatun qur'ani alramu mina karatun qur'ani da sa da nagarta da sadakoki da muke ga duk baki shi zai sa in mun kai gaban Allah Allah ya kalle mu da idon rahama ya yafe mana zulbun shi dai bar mu samu gafarar Allah duk aikin da muke yi ga sallah azumi zakka da mun kai Allah zai duba mu ya ce to na yafe muku domin da za a auna aikin kan nan da ma ba ma laifin da kai tukunan ba ai ka je kiyama da laifi ko ba ka ba to amma da Allah zai aune aune za bi technicality sosai ya maka wani abu to ya kamata ai in dai ka zo aljanna in ka ce kana neman aljanna da aikinka ka ke kai ka aljanna ko to Allah kuma akwai wani aikin da yayi ya kamata ka biya wannan aikin sannan ka wuce shine me yayi ido ya baka yayi kafa ya baka yayi baka kunni ya baka baki ya baka duka da aka baka ka biya to shi kenan yanzu za a biya za a biya yanzu shi aka baka kawo sallanka aka kawo azumi aka kawo kaza aka dora cikin skeri za a kawo idon kanga da aka halicci tun da aka baka sono aikin da ya maka za ka biya sannan <laughs> ido guda yanzu za a dora shi cikin skeli da ibadan kanga a gawa zai rinjaye wani sannan na farko sannan da zo ma ido na biyu sannan an kan ga iskan da ya shaki da kuma waye ce ya shashi iskan to kaga ashe in za a yi ta boot for boot za a auna baka kai ko ina <laughs> ka kai ko ina to yanzu za yi wanga awon ga a kare in ka wuce ma kenan sannan da ka zo zunubin da kai kuma yanzu za a zo za a auna <laughs> ila ila kai kanka kaga ashe aljanna ma ba kusa ba kusa ba to amma ubangiji Allah ya ce ba komi rama na ne gaba daya zunubai tunda kun min biyayya ba kun biyayya ne na ji dadin biyayya amma ba wannan aikin ku nan zai kai ku aljanna ba da aikin da biyayya da kuka min da shi zan yafe muku yanzu mun zo da biyayya shi Allah ya yafe muna ya yafe muna an yafe maka yanzu kana sai yanzu dami badami tunda aljanna da aiki ake shiga kai kai zunubi an dauki ya fiya kai ka yi zunubi ka zo gaban Allah she Allah ya yafe maka da biyayyen da kai ko to yanzu ai an kare yanzu ka dami wani aiki zai ke da kashe aljanna shi ta wurin ne Allah zai lullube ka da rahama ya saka gidan aljanna wurin ne Allah zai lullube ka da rahama ya saka gidan aljanna ce sa manzo Allah ya ce in dai manzo Allah ya tabbatar da hadisi ne ya inganta manzo Allah ya ce da aka ce hatta an manzo ce hadda ni illa an ya yataghammadani Allah bi bi rahmati haddani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya lullube ni da rahmansa na'am ja mu je ah, na'am wa hiya tajri bihim fi mawjin an shiga an nasu ana ciki malam malam shega shi nan ruwa ya zo a ah, Allahu akbar ana cikin jirgin ruwan nan an shiga cikin jirgin ruwa shi Allah ce wa hiya tajri bihim fil jiba wa hiya tajri bihim fi mawjin fi mawjin shega jirgin ruwan nan tajri bihim tana gudu ai da ce bismillahi majriha ga ta nan tana gudu za ko za ta fara gudu bai Allah lokacin da ubangiji Allah ya baraka gama jirgin ruwa ka kare annabi nuhu ya riga yayi addu'a yayi bayani ya daga hannu ya ga ma Allah فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يتي الله عن رجايين الله أن شقد بانا أن فكر فينا يا الله كتيمكين سي الله يتيمي ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وعملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر سورة القمر الله يقول bayan da aka yi wannan sai Allah ce fafatahna fafatahna abuwa sama sai Allah ce muka bude kofofin sama sama bude kofofin ki malam shi sama ta bude kofofin sama ta bude kofofin ta sai Allah ce fatana abu abas sama sai ce min bima in hamir sai ga ruwan na zubowa da karfi kamar da bakin kwarya duba ruwan da aka yi ba a taɓa yin duniya ba kana jin sha ba adadi guda guda bane ba guda bane shi sa na saman na sauka su annabi nuhu na cikin jirgin ruwan na saman na sauka shi Allah kuma ya ce kasa, kasa ke ma me bude kofofinki bude ta bude Allah ce wa fajjarna al-arda uyuna Allah ce duk ruwan da ke cikin kasa ki fito na neman ki shi ga sun fito malam da na sama ya gamu na sama ya sauko na kasa kuma ya zo sai suka zo suna zuwa wannan na zuwa ana zuwa shi Allah ce faltaqal da na sama ya zo azu da naka ala amrin qad qudir malan da suka gamu kana jin tararara tararara Allah ce ala amrin qad qudir kan wani al'amari da ni Allah na kaddara zan halakar da ga wanga bude kofofin sama da na kasa kun san ne sallah wanga duka don kafircin mutum mutum mutum Allah ya bar sama ya bude kofofi wallahi mutum mugu ne Allah ya yi hushi shi sa yanzu ba wani gulbi ko wani ruwa ya fito sama ruwa ya fito kasa ba wai irin namu na gan aka yi ruwa shagar shasha a malumman tafsiri wasu sun ce jima da ruwan suka da ruwan ya fito sama da na sama ya yi sama na sama ya sauko na kasa kuma ya fito da suka gamu ba iska ba sararin samaniya ba iska iska ya tafi iska ya tafi ba kuma sararin samaniya da kake ganin ga ruwa ya mamaye tun daga kasa har sama tun daga sama har kasa bayan ya mamaye nan ko ba yana sannu sannu ba ne ai kun ga ruwa in aka yi ambaliya yadda yake yi ko yana gaggaggaggaggaggag yana dunkulewa ya yi sama in ruwa ya yi sama ya yi sama in ka daga kai kana kallon shi kamar tudun eh, mountain everest ruwa ne kuma za ka gan su duwa kamar dusi mountain mountain mountain mountain ba abin gaba ne ba mountain ba ne ruwa ne shi da abin ya fara ya fara ya fara sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba na'am me Allah ya ce وهي تجري بهم في موج وهي تجري بهم في موج سيتمي كالجبال كالجبال كالجبال ruwa ya dunkule ya yi kalijibal ga shi nan fi maujin shi Allah na inda kalmar da na bari ne maujin ya kamata yi bayani in ji umar kai sai ce me ce walailin walailin ka maujin bahari to umar maujin eh umar kai inda kana nan zo ka ji wanga ba maujul bahar bane kaga mafi yawa kumfan teku da igiyan teku bahaushe na ta mai rakumi ko ko rakumin te duba igiyan teku shine wanda yake ba in ruwa ya yi hushi sosai in irin teku ya yi hushi sosai kaga yana iya tashi ya yi kasa ya tashi ya kasa yana iya ya tashi jirgin ruwa shi ka gan yana kai kamar takada to amma wanga mamakin ayan gashe ne Allah ya ce wa hiya tajri bihim fi fi mawj fi mawj aina al dan ya kamata in an ce al ya kamata ya zama mai mawjul bahr teku ake yi yana nan wata rana yayi hushi sannan ya fidda da igiyar teku shiga yana igiya yana igiya yana igiya ba igiya da kuke ganin gaba yana tudu tudu ne shi Allah ce wannan igiyar nan kalji bali kaman dutse kaman mountain to abin da ke da ba mamaki ne ba teku ba ne tun da aka yi jirgin ruwa duka ba jirgin ruwan da ba kan teku yake tafiya ba ba jirgin ruwan da ba me ba kan teku yake tafiya ba jirgin ruwan duka ba kiriya kan teku yake tafiya amma wanga ba kan teku ba ne ruwa ne da Allah ya hada su malam ga ruwan yana zuwa yana komowa shi yayi kamar igiyan teku igiya kufan shi ne zalla ko ina to da abin ya fara annabi nuhu ya gani bai karfi sosai ba shi wana da nuhu nubina sai annabi nuhu na da ibinahu shi annabi nuhu ya ga yaro shi ce ya kai dana ina yake ina yaro yake ina yake ina yake wa kana fi ma'zil aha dama shi wa kana fi ma'zil ya ware malumma suka ce dama da annabi baban shi ke wa'azin tun baban shi na dawa bai yadda da abin da baban shi ke ba shi ya ware ya fita gida ma ya bar annabi nu ya kebe wani wuri shi sa maluma da suka ce wa kana fi ma'azilin nan fi ma'azilin nan wato ya riga ya ware kan shi ya bar baban amma bai yi ma baban fito na fito kamar ba shi tare da baban ba bai fito na fito kuma kamar yana tare da kafiran bau amma yaron nan dan annabi nuhu na bin sani ce ku tantirin munafuki ne shi duk abinda baban shi zai bai burge shi shi abinda kafirai da su shi ki burge shi tunda baban shi ya kira shi abin da sa muka ce kaman annabi nuhu bai san yaron kafiri bane abin da sa muka ce bai san yaron kafiri bane nada nuhu ibnahu ko wa kana fi ma sai ce me ya bunayyar kan ma'ana ya kai dana ɗan dana ya wato kaga da yace ya bunayyar kan ma'ana kamar yaro karami ne wanda ke neman jin kan baba amma gaba yaro karami bane ya girma an an ai amfani da ya bunayya ne don tausayin da amma ba yaro bane ya girma sha annabi nuhu yace ya bunayya dana irka ma'ana ya muke hawa naga ka saya kai ka kebe wani wuri to zan tambaye ku bayan Allah ba Allah ya ce da annabi nuhu wala tukhatibni fil ladzina zalamu ba ba Allah ya ce da annabi nuhu awa jirgin ruwan da kafire ba su hawa ba wa man amana ba to ya yaron kafiri ne annabi nuhu ko zai bar ya in dai yaron kafiri ne Allah ya ce a shiga illa man sabaka alaihi alqawl sai ce me wa man amana Wa man amana. shigan ga ba wanda zai shiga fashon da imani sai kuma annabi nuhu na ce ma yaro ya bunayyar kab ma'ana ya kai ɗana ɗan ɗana irkab ma'ana hau jirgin tare da mu shiga tare da mu ya kafiri ba annabin da aka ce mai kafirai ba su hawa kuma zai kira kafiri malum suka ce wallahi annabi nuhu bai san yaron kafiri ba ne bai san bai san yaron kafiri ba sam ya san yaron na tare da shi amma yaron nan yana da wani mummunan akida da waɗansu mutane mai yanzu suke da shi duk abin da kafirai da su yana burge shi yana kare mutuncinsu yana jin daɗinsu, da matsayin wai shi yana bayan annabi nuhu amma kowa yana burge shi shebar annabi nuhu bai san yaron kafiri ba ne domin inda kafiri na annabi nuhu ya sani annabi nuhu bai san kafiran ba ne yaron munafuki yaro ne to Allah kiyaye mu da wangan munafukan da'awan akida shi yaron baban ya ce mai ya bunayyar kab ma'ana wala takum na'am wala takum ma'al kafirin wala takum ma'al kafirin Allahu akbar ya kai dan dana irkab ma'ana hau jirgin tare da mu wala takum ma'al kafirin kaka kasance tare da kafirai wato ya san yaro ba kafiri bane yace ai wanda suke wajen gaba su hanga kafirai ne kai zo ka hau kai na san kai ba kafiri bane domin yadda muke tare kai ba ka a a annabi kafiri ne <laughs> kafiri ne shi yasa akwai kafirai amma ba ka ganin su da siffofin kafirai shi yasa dubarin jamu ana tafiya za ka ga wani wai ana tafiyan sunna amma wallahi shekago kullum in zai aibata sunna yake aibatawa kullum in zai yaba kafirai mushrikai yake yabawa an bida yake yabawa to irin wannan mutanen nan irin wannan mutumin nan ni ke gaya muku ka ga yaro annabi nuhu yana bi yana bi yana bi yana bi annabi nuhu wayan ga mutane annabi nuhu wayan ga mutane kamar yana nan kamar yana nan irin masu muna son zaman lafiya ya kamata a babana na damu su ma ni babana ne amma ban yadda da abin da yake yi ba abinda da babana ke yana takurawa ba daidai bane ko haka ya samu mun shiga cikin su su san mu duka guda ne karshe shi da su suka shiga cikin ruwa. ta sa duk wanda ke shiga cikin su ni ke ga muku karshe cikin su zai mutu cikin su ku duba duk malumman da suka yi suka ta wai za a shiga cikin su a shiga a shiga ya kare nan suka mutu nan aka bisa su wanda kuma ke nan wai sunna kaga yana haka haka yana bi yana bi yana bi yana bi dodon bango ya bi nan yana kaza yana ci mana zarafi yana bin su karshe cikin su zai kare karcin sai kare cikin su zai kare duba addinin musulunci ba club ku bane ba fatin gidanku bane ba whatsapp gidan gidanku bane ba ba mitin kabilanku bane kitabu wa sunna ne ba wasanni da shi in ma ga kitabu wa sunna ko ka kama shirka da bid'a kama guda kama guda kama guda wallahi in ba haka ba abin da ke soyuwa cikin zuciyanka nan shi Allah ya kai ka wurin shi yasa dan annabi nuhu inda yafi so ke dan ba annabi kenan an kyale shi balantana kai waye ubanka ba annabi ba namu da babanka ba annabi ne shi baban shi ba annabi ne ba kuma zallan ba annabi bane farkon manzo farkon ba annabi in an tara ulul azmi annabi nuhu na shine wanda aka fara ambata ulul azmi min rusul eh masu manyan sha'ani cikin wanda Allah ya aike babar na ciki amma dan shi da yi haka muzabzabi na bai na zalika la ilaha ula yukhadi'una Allah innal munafiqina yukhadi'una يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا شسا يارو منافقي ne shisa lamun munafiki ba kyau shisa da ubangiji Allah ke muna bayani cikin suratul nisa kenan innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما منافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم أي إن فعلتم ذلك إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا سوانين يعني، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم bainakum yawma فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما دك منافقي كي دوبا ناكا كي تكي دوبا بس فوفيس الله يبري باش ما كوبدا ثم إن الله تي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا thumma kafaru summa zdadu kufra sheka da cikin ruwa na ya bunayya rukan ma'ana ya bunayya ya ولا تكن مع الكافرين ولا تكن مع الكافرين yace yaro na hau wallahi ina son ka ga in baka hau ba zaka kasance tare da ka kai ba kafiri <laughs> yaro yanzu ya <laughs> la ilaha yanzu zai fito da kalashi kasa an ji ba haka haka haka ko amma kafaru amanu thumma kafaru yace hau mana kaka kasance cikin kafir yanzu turu kalasin shi zai fito malam umar menene turu kalasin shi قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم نعم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء نعم ويا سماء اقلعي إيوه. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين الله أكبر قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم نعم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين الله أكبر قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم بارك الله فيك يا عمر أحسن الله إليك أباي الله باب شكا ينزو روان جري آه أنا شيء آه واتو ينزو جرجروا إيه يا سيا سفينة نوح maluma suka ce aqidatu ahli sunna safinatu nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak tafiyan ahli sunna wal jama'a jirgin annabi nuh ne wanda ya shiga ya kubuta wanda ya kuma saya waje irin na dan annabi nuh kun ga tafiya ahli sunna akwai masu sai waje ko bai shiga ba ga jirgi wo amma ko yana kallon baya mu jirgin ya ishe mu alkitabu suna ya ne. yasa baban yayi magana yanzu yana jiran yaron ya bada jawabi ga yaron sai kana kallon danka Allah ya baka ilimi ka san abin da zai faru yaron na saye kowa ya hau yaron na saye man da ba magananta eh ita tataccen yar iska ne an gama da ita sam ba magananta sam ta yanzu jawabin da yaron zai ba annabi nuhu shine Allah ke gyara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai da ya gama magana da shi ga jawabin da ya ba baban shi wanga ke nuna maka cewa labarin ba labari ne da aka zauna aka shirya ba daga Allah ne maganan baban da wanda ya fito yaro mashin da Allah ya na kallo shi kawo shi sa ni da ku duka in Allah ya kai mu gobe za mu ji jawabin da yaron ya ba baban ya hau jirgin bai hau ba karatu mu kenan gobe insha Allah Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a